watan Nuwamba na shekara 2016 aka fafata a gasar cin kofin turai European League na shekara 2016 zuwa 2017 wanda ake masa lakani da taken kofin ragwaye inda kungiyoyi sama da arba'in suke keta ne a tsakanin ga wasu daga cikin sakamakon wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta samu nasara akan feyenoord da hudu da nema Fenerbahce kuma ta samu nasara ne akan zuriyar da ke biyu da babu yayin da FK Astana ta samu nasara akan Apple nikasiya da ci biyu da ɗaya fa kamara wata sha kashi ne a hannun andala da ci uku da ɗaya yayin da zainab ta samu nasara a kan fanantinakos biyu da babu krasnodar kuwa ta tashi ɗaya da ɗaya da tsakaninta da salzburg yayin da celta vigo ta tashi kunnan doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da standard gent kuwa ta tashi ta jaras da biyu da biyu tsakaninta da braga yadda shalke koko ta samu nasara a kan nansu da ci biyu da babu farantina kuwa ta sha kashi a hannun fog ne da ci uku da biyu yayin da limerick ta samu nasara nasara akan karaba da ci uku da babu biyar Shefa ta samu nasara akan Inter Milan da ci uku da biyu yayin da fatin Braha ta samu nasara a kan Southampton da ci ɗaya mai ban haushi. FC Zurich kuwa ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da bilaria yayin da Steva Bucharest ta samu nasara a kan Osman Lisbon da ci biyu da ɗaya. Haka kuwa yau za a dawo fafatawa a gasar La Liga na kasar Spain na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 13 da kungiyar kwallon kafa ta eba da su karbi bakuncin real batis da misalin karfe tara saura kwata agogon nigeria nijar kamaru da kuma chad gobe idan allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta malaga da kasar spain za ta karbi bakuncin ifotigo yayin da real madrid za su fafata da sporting gizon espanyol kuwa za su tafi bakuncin leganes ne yayin da sabila za su kara da valencia za a buga wasan ne a lokuta daban-daban haka shi ma bangaren premier na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na sha uku gobe asabar 26 ga watan nuwamba na shekara 2016 kungiyar kwallon kafa ta Burnley za su fafata da su City yayin da Liverpool za su karɓi bakuncin Sunderland Swans kuwa za su buga da su ne na Crystal Palace yayin da Leicester City za su buga da Middlesbrough yayin da Hull City kuma za su buga da West Bromwich da Chelsea za ta su bakuncin Tottenham inda za a buga wasannin a lokuta kima daban-daban. Shi kuwa tsohon ɗan wasan Liverpool kuma tsohon kaftin a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool Steven Gerrard ya ajiye ta takalman wasanninsa na kwallon kafa a kungiyoyin kwallon kafa na duniya. A ne dan wasan ya bayyana ritayansa daga kwallon kafa bayan ya shafa shekaru sha tara yana fafatawa a kungiyar kwallon kafa ta liverpool da wasu kungiyoyi jerat da shekaru talatin da shida a duniya ya fara buga tamolansa molansa da shekara sha bakwai a shekara ta dubu ɗaya da tara da takwas a wata kungiya mai suna masa side inda ya sa shekara goma ya fafata leda a kungiyar daga bisani goma kungiyar kwallon kafa ta liverpool teras ya fi ya buga wasanni tara a kungiyoyi daban-daban inda ya samu nasarar cin ko manyan kofuna har guda takwas ɗaya daga ciki ne kofin zakarin nahiyar turai da biyu inda ya samu kofin fa wanda ya ci a kungiyar kwallon kafa ta liverpool gerard ya rike matsayin kaftin na shekara 12 a kungiyar kwallon kafa ta liverpool shi kuwa garibel na real madrid ya tafi jinyan watanni hudu masu zuwa sakamakon rauni da ya samu a gidan sawunsa a wasan da kungiyar real din ta yi da sporting lisbon ranar talata da ta a gasar cin kofin zakaru na nahiyar turai na shekara 2016 zuwa 2017 huta lafiya